wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yatada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawm al amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sha uku ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin tafsiri na suratul baqara a yau za mu tashi aya ta sittin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين نعم إذا ما a manta ba a karatun satin da ya wuce aya ta hamsin da biyar mun yi bayani dangane da abin da ya shafi yahudawa da irin miyagun halayensu Allah subhanahu wa ya ce musu ha hadhihi karya. wa kula min minha haythu shi'tum ragadan wa dakhulul su sujadan Allah ya ce ku shiga cikin wayannan alqarya Allah ya ce ha hadhihi karya. wa kulo kulu minha haythu shi'tum ragadan ku ci daga wannan alƙarya ɗin inda kuka ga dama cikin yalwa da ni'ima wada kulul baba su sujadan ku shiga cikin kofan baitul maqdis ko ku shiga cikin kofan dimash ko abin da ya kamata wannan ku shige shi wato wadan kuna masu sujada ko ku shiga kuna masu kankan da kai ga Allah in kun yi haka Allah zai kankare muku kurakuranku kuma za mu wa masu kyakkyawan aiki za mu ƙara musu lada za mu ƙara musu kyakkyawan sakamako to lokacin da Allah ya gaya ma yahudawa wannan za ku yi tunanin su yi farin ciki kuma su yi biyayya ga abin da Allah ya faɗa to me ya faru ga yahudawa fa badala allazina zalabu qawlan ghayra allazi qila lahu sai wa'annan wanda suka yi zalunci su Yahuda wannan dai sai suka canza magana sabanin yadda aka gaya musu an ci an wannan ko a sai suka zo suna tafiya suna jan duwawu a ƙasa suna jan ainihin mazauninsu a ƙasa suna dariya suna habbatun fi sha'ara suna kwayan hatsi a cikin gashi kwayan hatsi a cikin gashi sai su fashe da dariya sabanin abin da Allah yake hiddatun sai suka mai da shi hiddatun an gane ai to shine a nan wajen Allah ya yi fushi da su sai Allah ya ce fa badala allazina zalamu qawlan ghayra allazi ila lahum sai wa'annan da suka yi zalunci sai suka faɗi magana wanda ba shi aka gaya musu ba fa anzalna ala allazina zalamu sai muka saukar ga wa'annan da suka yi zalunci rijizan wani irin azaba ma kanu yasqud saboda fasikancin da suka kasance suna yi ashe idan Allah ya ce a faɗi kaza sai aka canza wannan abu aka faɗi wani abu sabanin shi an yi ta'addanci an gano wannan ko Allah subhanahu wata'ala ya ce mu ce ar-rahmanu 'alal arshi tawa idan wani ya ce ar-rahmanu 'alal arshi istawla ya canza maganar Allah ya yi zalunci idan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ja'a rabbuka sai wani ya ce wa ja'a amru rabbika sai ya ƙara wani abu ko ya canza lafazi ko ya canza fassara to wannan mutumin ya yi ta'addanci Allah zai sauka masa da azaba an gane wannan aiki to irin wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nazarar lahu ibra'an sami'a maqalati fa ballaga haka ma sami'aha Allah ya yi ni'ima ga mutum da ya ji magana ta sai ya isar da magana yadda ya ji ta ya isar da wannan magana yadda ya ji bai canza ta ba an gano wannan aiki to a ya tabbata a cikin hadisi cewa manzan Allah ya umarci wani mutum ya ringa cewa in zai kwanta in zai kwanta ya ringa cewa cikin addu'ansa addu'an da ya koya mai amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta ya Allah na yi imani da littafinka da ka saukar da kuma annabinka da ka aiko kaga na wajen littafinka da ka saukar da annabinka da ka aiko sai wani mutum shi kuma zai yi irin wannan addu'a na kwanciya sai ce amantu bi kitabika allazi anzalta wa kallazi allazi arsalta sai sa wa rasulika na yi imani da littafinka da ka saukar kuma da manzanka da ka aiko shi zai canza kalman rasul a madadin nabi annabi na jin shi sai annabi ya ce wa nabi kallazi arsalta gyara da annabinka wanda ka aiko an gane wannan ko to da wannan shine aka ce hatta wajen ilimin hadisi ba a so a canza abu daga abin da manzon Allah ya faɗa shi yasa malamai na hadisi sun yi rubutu akan abin da ake kira ar-riwaya bil ma'ana idan annabi ya faɗa abu sai wani ya canza ya canza ba zai iya ruwaito shi da lafazin shi ba sai ya canza ya ruwaito da ma'ana ya halatta wasu malaman hadisi ka ce bai halatta ba kawai in za ka ruwaito hadisi ka ruwaito shi yadda manzo Allah ya faɗa ko ka bar shi wasu ka ce a'a za ka iya ruwaitowa bil ma'ana in ya kasance kana da zurfi a wajen ilimin larabci sannan kuma kana da aminci sosai kai amintacce ne wanda farko dai ka fahimci larabci da kyau sannan ka fahimci saƙon da manzon Allah yake isarwa Abin abinda manzan Allah yake so ya isar zuwa ga mutane ta fahimce shi kuma sannan kai amintacce ne mai tsoron Allah wanda ba za ka canza ma'anar hadisin ba idan mutum ya cika wannan sharadi to mutum zai iya ruwaito hadisi bil ma'ana kuma ya zama to lafazin ba an gina shi bane akan at akwai lafazi wanda aka gina shi akan ta'abbud kamar irin zikirin shiga bayi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal kaba'ith ba za ka iya cewa Allahumma inni a'udhu bika min zukuri min zukuri shayatin wa inasiha fasaran kinayi shedanu maza da shedanu mata shi mutum zai iya cire wannan khubus yace min zukuri shayatin wal kaba'ith wa inasi shayatin kaga ya kuma haka ne ma'anan amma ya halarta. saboda an bautar da mu ne akan mu karanta shi a haka ba a canza lafazin shi haka nan zikirin da ake wajen kiran sallah Allahumma rabba hadhihi da'awa atamma wa salat al-qa'ima shi ma wannan ana so ne a ruwaito shi yanda yake kada a canza shi ba maganar mutum ya fassara shi bil ma'ana amma abinda bai shafi ta'abbud ba to wannan za a iya ruwaito shi bil ma'ana ga wanda ya cika sharaɗi na ruwa ko bil ma'ana ina fata gani in an ba da dama a ringa canza lafazi to za a fada cikin irin abin da yahudawa suka fada ciki da nasara na canza littafin Allah da canza hadisan annabi su goge abin da manzan Allah ya faɗa su kuma su zo su su ruwaito da abin da suke so na ra'ayi shi sa malamai sai da aka kawo sharaɗi sai sharaɗi ya cika sannan mutum ya ruwaito hadisi bil ma'ana ina ba san gane wannan to saboda haka wannan shine abin da Allah ya zargi Yahudawa kada ya to Allah ya umurce mu da abu mu zo mu canza wannan abun mu zo mu ruwaito shi da abin da muke so wannan bata ne Yahudawa saboda bata sun kasance suna goge abin da Allah ya faɗa su rubuta da su rubuta abin da suke so fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna haza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun a gani su suna rubuta littafi da hannunsu sai su ce wannan daga wajen Allah ne don su cimma wani burin na duniya da shi an fahimci wannan to me kuke tunani da wasu 'yan bid'a za su iya canza ya yi daidai da ra'ayinsu da Allah bai alƙawarin tsara ƙur'ani ba da Allah bai alƙawarin tsara sunna ba ya kuke ganin musulunci zai kasance eh a ce kawai yadda Allah ya bar taura da injila ya bar da ya bashi a matsayin amana Allah ya bashi amana a hannun malamai malamai suka ci amana to me tunaninku da an bar ƙur'ani. a hannun yan shi'a da an bar ƙur'ani a hannun yan jahabiyya da an bar ƙur'ani a hannun wasu gullas daga cikin sufaye da sauran a gani abinda ya sa suke shan ƙasa yan biriya, idan ɗan biriya ya ƙirƙiro abu sai mu karanta asalin abin da aka rubuta a cikin ƙur'ani mai masa raji shi yasa ga yan salafiya sun gagaru kowa in ka ƙirƙiro biriya, ka ce haka musulunci zai ce to a koma zuwa ga abin da aka rubuta a cikin ƙur'ani. in an koma kuma a koma zuwa ga fahimtar mai manzan Allah ya ce sannan magabata sahabbai da suka rayu tare da manzan Allah suka yi karatu a wajen shi mai suka ce sai ganin take mutum ya sha kasa sai zage-zage Allah shi kiyaye a wa izistar ta Musa li kaulu a lokacin da annabi Musa ya yi roƙon ruwa ya yi roƙon ruwa ga mutanensa faƙul na nadrib bi aswaqal hajar sai muka ce ya Musa ka buga ainihin dutse da sandanka ka ɗauki wannan sandan nan na hannunka ka bugi dutse da shi fanfajarar minhu suna ta asharata aina sai idan ruwa marimarai idanu ruwa guda goma sha biyu sai suka fuffugo daga wannan wuraren daga wannan duwatsun da annabi musa ya buga kada alima kullu unasin mashrabahu haƙiƙa kowanne daga cikin wayannan mutane kowanne daga cikin ƙabilu na bani isra'il kowanne ya san wajen shan ruwansa kowanne daga cikin ƙabilun bani isra'il su goma sha biyu kowanne ya san wajen shan ruwansa an gani da annabi musa ya ɗauki dutse ya bugi wajen kowane kabila sai ya tsaya wajen shi baya ƙetare wannan wajen sai je ya ɗibi ruwa ya sha sai Allah ya ce kar alima kullu unasin mashrabahum hakika kowanne daga cikin mutanen kowanne ya san mashayansu kullu washrabu ku ci ku sha min rizqillah daga arzikin Allah wala ta'afaw fil ardi mufsidin kada ku yi barna a doron ƙasa kuna masu yin barna kada ku yi barna a doron ƙasa kuna masu yin fasaji kun gane wannan aiki to kaga nan wajen Allah subhanahu wata'ala yana tunatar da bani Isra'il irin bai da ya musu Allah ya musu baiwa mai girma lokacin da suka roƙi Allah ya Allah suka zo suka samu annabi Musa alaihi salam suka nemi ya roƙa musu Allah Allah ya saukar da ruwa shin ya roƙa musu Allah ta hanyar addu'a ko ta hanyar sallah shi addu'a zai yi ko kuma sallah za a yi na roƙon ruwa nan da ya ce istasqa an gani? farko ya halatta a yi tawassuli fi tafsir akwai tawassulin da ya halatta akwai tawassulin da bai halatta ba ya halatta a yi tawassuli da addu'a mutumin kirki a ina ne wata wujilala a nan eh wa izistas musa an gane da kauli kaga annabi Musa ya yi roƙon ruwa ga mutanensa lokacin da mutanensa suka roƙe shi cewa dan Allah suna cikin fari ya zo ya roƙa musu Allah don Allah suna cikin fari suna cikin tsanani ya zo ya roƙa musu Allah kaga wannan ya nuna halaccin yin tawasuli da addu'an mutumin kirki ana kuma yin tawasuli da sunayen Allah da sifofinsa da ana yi zai iya ya Allah don ƙuduranka da iradanka ka taimake ni ya halitta. ya Allah sunanka al-gafur ar-rahim ya Allah ka gafarta mana zunubanmu kai mana rahama ya halitta. ya Allah sunanka al-qawi al-aziz ya Allah ka nuna mana ikonka da ƙarfinka mu samu nasara akan makiyanka duk wannan gaba ɗaya ana yin tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa sannan ana yin tawassuli da barin saban Allah ya Allah laifin da nake yi kaza da ina laifi iri kaza ina yi iri kaza na gano ba shi da kyau ya Allah tsoronka ya shige ni ya Allah ina roƙonka ka gafarta min zunubanka na daina yin zunubi daga yau an gane na bar wannan sako saboda barin wannan sako ka biya min bukata na sannan kuma ana yin tawassuli da da ayyuka masu kyau ya Allah da can ina saba ma iyayena amma na gano saba ma iyaye ba shi da kyau ya Allah yanzu na bar saba ma iyayena yanzu ina musu gayan biyayya ya Allah saboda biyayyar da nake ma iyayena ya Allah ka biya min bukata kaga wannan tawassuli da ainihin ayyuka masu kyau ya Allah saboda kyautata wanda nake ma na. saboda kyautata wanda nike ma iyalai na ka biya mun bukata duk irin wannan gaba ɗaya ya halarta na ba gane amma yin tawassuli bi zat ba zaki ya Allah ya rasulullahi ka sauka mana da ruwa ya rasulullahi ka sauka mana da ruwa ya rasulullahi ka ba mu lafiya wannan tawassuli ne na shirka kai tsaye kuma shirka babba ka ce ya rasulullah sauka mana ruwa idan mutum ya ce me yasa kai haka suka ce mun yi haka ne don kamun kafa mun kama kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san ba manzon Allah ke saukar da ruwa ba yaya wannan kaga yayi daidai da abin da kafiran maka suka yi ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba muna bauta musu don komai bane sai don su kai mu kusa da Allah gayar kusanci kafiran maka suna bautan gumaka duk da sun san gumaka ba suke halitta ba ba suke azurtawa ba ba suke saukar da ruwan sama ba kaza kaza me yasa suke bauta musu saboda su kai su kusa da Allah sai kace kai ma in ka ce ya Muhammadu ka saukar min da ruwa ya Muhammadu ka kula da ni a cikin mazoya ka sa da ni wai ka faɗa ka san ba Muhammadu bane Allah amma ka mun kafa ne sai Allah ya ce inna Allah yahkumu bainahum fi ma hum fihi yaktalifun lalle Allah zai yi hukunci tsakanin su cikin abin da suke sabani inna Allah la yahdi man huwa kazibun kafara lalle Allah baya shiryar da wanda yake makaryaci mai yawan kafirci sanya wani mutum a tsakiya tsakaninka da Allah ƙarya ne kuma kafirci ne baya halatta ana samun irin wannan aqida wajen sufaye ana samun irin wannan aqida wajen shi'a kamun kafa da zatin manzo ko da zafin ahalul baiti ko da zafin mutanen kirki waliye da sharifai wannan shirka ne to kuma akwai kamun kafa da daraja ya Allah dan darajar manzon Allah ka taimake ni shin manzon Allah ba shi da daraja ya Allah dan darajar annabi Isa ya Allah dan darajar waliyina malam wani shin ba su da daraja suna da shi a duniya ma ba a taba samun mai daraja irin na manzo ba amma a musulunce musulunci ya yadda a yi tawassuli da darajar wani bai yadda ba yin tawassuli da darajar wani a ne an gane ko a ne mutum ya yi tawassuli da darajar wani ko da alfarmansa saboda haka risar a musa li qaumi lokacin da annabu musa ya yi roƙon ruwa ga mutanensa an gane to maganar roƙon ruwa da muke magana malamai sun yi magana kan roƙon ruwa akwai hadisai da dama da suka nuna halaccin roƙon ruwa malamai sun ce sunna ne roƙon ruwa a fita zuwa ga filin idi musalla akan siffar da aka ambata cikin hadisi da kuma huɗuba da ake yi da sallar da ake yi wannan shine mazhaba na jumhur cewa akwai sallah na musamman da ake kiran shi sallar roƙon ruwa amma abu hanifa shi yana da fahimtar yin sallar roƙon ruwa ba sunna bane yin sallar roƙon ruwa a mazhaba na abu hanifa bid'a ne an gane ku. ba a fita zuwa ga musalla don a yi sallar roƙon ruwa shi a wajen abu hanifa sallar roƙon ruwa kawai addu'a ake ba salla ba abu hanifa ya kaba hujja da hadisin nan na cikin bukari wanda wani ba kawai ya zo annabi na hudu ba shin sallar annabi ya yi ko addu'a annabi hannu ya daga ya yi addu'a Allah ya saukar da ruwa to wannan shine mazhaba na Abu Hanifa ba sallar roƙo ruwa sai addu'a an gani? amma Abu Hanifa yana da hujja nan wajen me yasa ya dauki wani wani sashen hadisai ne ya bar sashi ya kamata ya dauki sauran hadisai akwai hadisan da manzon Allah yayi sallar roƙon ruwa hadisan suna da yawa akwai sallar roƙon ruwa kuma akwai addu'a na roƙon ruwa duk ana yi an gane wannan ko to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu fahimta lokacin da annabi Musa ya roƙi ruwa sai muka ce ka buga sanda akan dutse sai annabi Musa ya ɗauki sandansa sai ya buga akan dutse fan fajarar min husna ta ta aina sai idanu ruwa mare-mare guda goma sha biyu suka bubbugo daga cikinta wanda kad alima kullu unasin mashrabahu wanda kowanne daga cikin mutanen kowanne ya san wajen shan ruwansa an gani sai Allah ya ce kulu washrabu ku ci ku sha min rizqillah daga arzikin Allah wala ta'asaw fil ardi mufsidin kada ku yi barna a doron ƙasa kuna masu barna idan Allah ya yi mana ni'ima me ya kamata mu yi mu gode mishi Allah ta'ala muna cikin tsanani Allah ya fitar da mu daga cikin tsanani muna cikin kafirci Allah ya fitar da mu daga kafirci ya ba mu musulunci muna cikin rashin lafiya ya ba mu lafiya muna cikin ainihin azaba wajen kafirai Allah ya kwace mu daga kafiran haka me ya kamata mu yi mu gode masa idan mun gode ma Allah akan ni'ima mai Allah zai mana la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid idan kun gode ma ni'iman Allah Allah ya ce wallahi zan ƙara maka kuma idan kun kafirce wa ni'ima lalle azaba na yana da tsanani an fahimta to kaga wannan yana nuna mana wajibi ne mu yi imani da mu'jizan annabawa a ina ne aka samu mu'jizan annabawa a nan wajen annabi Musa bani Isra'il sun roƙe shi cewa ya yi musu sallar roƙon ruwa ko addu'ar roƙon ruwa annabi musa ya yi roƙon ruwa sai kuma annabi musa ya ɗauki sandanta mai albarka sai ya buga akan dutse sai dutsen nan ya fitar da ainihin idanun ruwa guda goma sha biyu wanda da babu shi Haka wannan menene mu'jiza dole ne a matsayin mu na musulmi dole ne a matsayin mu na ahlus sunna mu yadda annabawa suna da mu'jiza In karu mujizan annabawa wato ba aqida bane da kyau aqida ne na mu'tazila da wasu daga cikin sashen yan biri'a. an gane ku? kamar su yan ahmadiyya ba su yadda annabi isa yana rayar da matattu ba da izinin Allah sun ce wannan rayar da matattu din majaz ne ana nufin yana shiryar da mutane daga bata zuwa ga haske ba wai magana wai annabi isa mutum zai mutu annabi isa ya rayar da shi ba a yana shiryar da mutane inda kai kafiri ne annabi isa zai iya musulunta da kai shi ake nufi da wa uhu yil mauta bi iznillah an gani suka yi tawilin duk abin da Allah ya faɗa game da mu'jizan annabawa ba su yarda da shi ba shi ma manzon Allah ba su yarda yana da wani mu'jiza ba ɗan Ahmadiyya sai dai Qur'ani kawai wannan shine shine aqidar Mu'tazilawa su ma mujizan qur'an mujizan kawai manzo Allah shine alqur'ani duk sauran mujiza da aka ce annabi yayi addu'a wata ya tsage annabi yayi addu'a ainihin sai ga ainihin a annabi yayi addu'a ga ainihin bishiya sai ga bishiya tana magana annabi yana hudu ba akan akan akan ice ice yana kuka yana kaza da abubuwan da abubuwa daban-daban wanda manzan Allah ya yi addu'o'in da manzan Allah ke yi a cikin abinci sai abincin ya ƙara yawa duk wannan gaba ɗaya zila ba su yarda da shi ba to ahlu suna sun ce duk wanda ya inkarin shi dan bid'a ne saboda ya saba ma abin da yake tabbatacce a cikin musulunci wa iz qultum وإذ قلتم يا موسى لن نصبر واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقومها وقثائها وقومها وعدسها وبصلها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 ba sa cewa ya annabin Allah ya manzan Allah eh? amma su al'ummanmu ba suna jin suna ya Muhammad idan ka ji ya Muhammad to ƙauyawa ne kuma ana yi musu uzuri da ƙauyenci ba wai da gangan suke ba saboda idan ƙauyawa suka ce ya Muhammad wato annabi yana musu uzuri ƙauyenci ne sai a karantar da su a hankali amma sahabin da ya zo daga birni ba za ka taɓa jin ya ce ya muhammad ba la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kada ku sanya kiran da za ku yi wa manzon Allah tsakaninku ya zama kamar yanda sashen ku ke kiran sashi yanda ni zan kira sunanka kai tsaye in ce Musa in ce Mudi in ce Tanko kada ku yi wa manzon Allah haka la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kar ku kuskura ku sanya irin kiran da kuke wa manzan Allah tsakaninku a irin a irin irin kiran da za ku yi wa manzan Allah kada ya zama to irin kiran da sashe sashen ku ke kira da sashi kada ku yi haka in za ku kira annabi ku kira shi da kalma na girmamawa an gane wannan ku to wa in qultum ya Musa kawai ke cewa ya Musa inda duba babu wani alama na mutuntawa kawai suna kira annabinsu da wani irin alama wanda ke nuna ba sa mutunta annabawansu da kyau lokacin da kace ya kai musa lan nasdira ala ta'amin wahidi ba za mu taba hakura akan abinci dai ba kaga nan dokar ce ba fa annabi musa ba wai ya musa dan Allah ka yi hakuri ba wai mun raina bane ni'iman da Allah ya yi mana yana da yawa amma dan Allah muna son kare daya ba matsala akwai matsala a wannan to amma kawai lan nasbira ya musa lan nasbira ala amin wahidin mu ba za mu taɓa haƙuri akan abinci ɗaya ba mun gaci sai ka ce da kuɗin su ne ake ake sai ka ce suna ba da kuɗi ne a musu supply wannan fa abincin ana ba su kyauta ne ba in suna jin yunwa kawai kwano kawai za su bi a zuwa kawai haka kawai su ga kwano ya cika da ainihin garba. wani abu ne mai kamar zuma yana da zaki sosai kuma yana da ni'ima yana gina jiki sannan kuma sai Allah ya aiko musu da 'yan shila wanda za su tauna ba tare da an tauna kashi ba za ka ci nama mai daɗi ba tare da ya cutar da haƙoranka ba kuma wannan gaba ɗaya fa an ka shi ne kyauta to amma suna gaya ma annabin da Allah ya aiko lan nasbira ala amin, wahidi mu dai gaskiya ba za mu taba haƙuri akan abinci ɗaya ba fada ulana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka kenan ba ubangijinsu bane ubangijin annabi Musa su ma nasu ne ko ba nasu bane to me yasa ba ce fada ulana rabbana ba duk wannan alama ne na izgili izgili ga bani Isra'il alama ne na rashin girmamawa ga annabawa alama ne na rashin girmama ainihin ubangijin bani Isra'il ka roƙa mana ubangijinka su ma'anar sun yarda ana tawassuli da addu'a mutumin kirki ka roƙa mana ubangijinka ya sai musa ya kurij lana min matun bitul arz ubangijin ya fitar mana daga abin da ƙasa ke tsararwa ka roƙa mana ubangijinka ya fitar mana daga abin da ƙasa ke tsararwa. menene abin da ƙasa ke tsararwa min bakaliha na ainihin mabunkura ƙasa sun an ce mabunkura ƙasa irin su doya irin su dankali irin su gwaza irin su mai irin su rogo mabunkura ƙasa ka roƙa mana ubangijinka ya fitan mana daga abin da ƙasa ke tsararwa na ainihin mabunkura ƙasa baƙaliha waƙe sa'iha da duma ya tsirar mana da duma dumanta duman ƙasa wa fumiha da ainihin tafarnuwanta fum tafarnuwa an samo daga wasu sashen kalan. sun ce wa fumiha din nan ai da tafarnuwanta an gani ku suka ce saboda tafarnuwa yana kama da albasa an ruwa a juwaibir ya ruwaito daga ainihin abdahak ya ce wasa'un tubdalu min alfa wani lokaci fa'un ana musanya shi daga fa'un kamar da aka ce fum ana iya cire wannan fa'un a sa fa'un a wajen a ce fum kaga fum din nan in an cire fa'un aka sa fa'un wato fa'un na iya zama madadin fa'un shi ma fa'un na zama madadin fa'un kun gane ai kamar yadda ake cewa magafiyar magafiyar za ce magafiyar duk ɗaya ne wa jadasun da jadakun duk ɗaya ne kaga jadakun fa'ul sai a cire a amai da shi fa'ul larabawa suna yi ajida su an gane yau mai komo a nabi yau mai ya kuruju na milal ajida jadas to za a yi cewa jadas a sa fa'un a madadin sa an gane ku saboda haka ibn mas'ud ya karanta fada ulana rabbaka يخرج لنا مما تنبت الأرض min بقلها wa وثومها wa tumiha kira na ibn mas'ud wa tumiha kaga ya karanta shi haka to an samu daga cikin malamai suka ce wannan fom din yana daukar tafarnuwa da albasa an samu suka ce kuma wa fumi hadin nan ai alkama ake nufi alkama kenan ka roƙa mana ubangiji ya musa ya fitar mana daga abin da ƙasa ke tsararwa na ainihin mabunkura ƙasa da dumanta da alkamanta alkama wa adasiha da wake da wakenta wa basaliha da albasanta ka roƙi Allah ya fitar mana da wannan gaba ɗaya an gano wannan ko to su nan wannan abin da suka faɗa shin addu'an su yayi ko sun yi ta'addanci a cikin addu'a a cikin addu'an su akwai ta'addanci kaga sun ce ba za mu taba hakuri ba kai za ka ɗauka abincin nazari ba za mu taba hakuri akan abinci ɗaya ba kawai ka roƙa mana ubangijinka ya fitar mana ubangijinka ba ubangijinmu ba ya fitar mana daga abin da ƙasa ke tsirarwa na ainihin mabunkura ƙasanta da dumanta da alkamanta ko da ainihin tafarnuwanta da kuma wakenta da albasanta kaji irin yadda suka yi addu'a sai annabi musa ya ɗan muku gyara da kudin gyara wannan addu'a na ku bai yi ba wannan addu'a akwai ƙarancin ladabi a cikinsa idan ƙarami yana so ya rufi babba ba yana ba babba hakuri ba yana ba babba umarni ba ne ko ba yana kausa wa babba magana ba ne ya kamata ne ya yi masa magana cikin ladabi to ga irin addu'an da suka yi an gani sai annabi Musa ya ce musu qala atastabdiluna allazi huwa adna bil ladzi huwa khair ce shin za ku musanya abin da yake na ƙasa ƙasa da abin da ya fi alkhairi wanne ne na ƙasa ƙasa abinda suka roƙa wannan abin suka roƙa na tafarnuwa da alkama da mabukura ƙasa da wake da sauransu abubuwa ne na ƙasa-ƙasa bai kai darajar ainihin manna da salwa ba bai kai darajar zarba da kuma ƴan shila ba bai kai darajar shi ba mai za bai kai darajar shi ba in Allah fa in Allah ya janye wannan yan shila din da darba to za su koma sai sun yi noma sun wahala kafin su samu wancan ko ba lura ba za su koma kafin alkama kafin ya fito sai an yi noma sai an ji jiki tukuna an yi ban ruwa an cire ciyayi an sa taki an sa kaza kafin ya fito sannan ma a wajen gina jiki da wajen amfani ga jiki wannan abincin da Allah ya ba su na farko ya tattaro komai E tabbas Allah ta'ala ya jarabe su da ya ba su wayannan abubuwa guda biyu dan adam idan yana ta yin amfani da abu yana cin abu kullum duk daɗin shi nan gaba yana jin abin ya gince shi ko kai ne yanzu wani abu ne ka fi so gaba ɗaya a baka kullum da nama da ne wani abu ne ya fi baka sha'awa wanda za ka so kullum a baka ba a sani ba shi ne ya ce menene shi a ce nama da madara nama da madara Madara nan kuma za a shi ji siga ko? to da kullum za a baka nama madara nama madara safe rana dare ka yi shekara biyu kana cin wannan abu to nan gaba zai koma duk ya gishe ka wani ma zai kai matakin da in ya ci wannan abin zai yayi amai wannan ɗabi'ar ɗan adam ne duk wani abin yana ba ɗan adam sha'awa da za a ci gaba da maimaita shi to wannan abin zai zo nan gaba ya daina ba sha'awa haka Allah ya halicci ɗan adam yanzu ka yi tunani lokacin da bature ya fara ɗan adam ya fara ganin kwamfuta wani irin mamaki dan adam zai yi amma yanzu dan adam zai ga kwamfuta kala kala zai gan shi ya wuce a banza bai mai tunani ba lokacin da dan bature ya fara ganin jiragen sama da motoci wani irin mamaki dan adam yayi amma yanzu dan adam ya ga mota yana wani rudewa zai wani rudewa yau da gobe yau da gobe dan adam ya saba ganin abu abin yana kintansa to me ya kamata su gaya wa Allah ya Allah mun gode kan wannan ni'imar da kai mana ka ba mu manna da salwa ya Allah ba karamin ni'ima bane amma ya Allah muna buƙatar ƙari ka taimake mu ba don mun rena ba yaya kaga wannan sun yi ladabi wajen addu'an Allah zai ƙara musu la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid to amma maimakon su yi haka ya suka yi sai suka nuna karancin ladabi ga Allah subhanahu wata'ala suka ce lan nasjira ala da amin wahidin kawai mu mun gaci ba za mu taba hakuri ga abinci guda ɗaya ba kawai ta roƙa mana ubangijin kama ya ba mu abinci ma da zai ba mu mu za mu zaɓa ga irin abinci da muke so ba wai shi zai zaɓa mana abincin ba an gani sai annabi Musa ya ce ah a tattabdiluna allazi huwa adana bin ladhi huwa khair shi za ku musanya abin da yake kasa kasa da abin da ya fi alkhairi yanzu ba irin addu'an a ɗauke manda da salwa ya tafi har abada a zo a musanya muku da tabarruwa da wake da ainihin mai da albasa da sauransu shi ne za a musanya muku shine maganar imamul Kusairi. bai alburda mai hamziya ya ce wa safihun man sa'ahul mannu wasalwa wa arza'ul kum wal ifa'u ya ce wawa dolo shine wanda manda da salwa ya ɓata mishi rai amma da alkama da alkama da kuma duma suka faranta mishi rai wannan ba ƙaramin wawa ba ne an fahimta ko wayannan mutane wawaye ne to yanzu tun da suka yi wannan addu'a sai Allah ya ɗauke wannan ni'ima har abada ba za su ƙara ganin almanu da salwa ba sai dai a ya in sun shiga aljanna an gane to sai ce musu ihbidu misran fa inna lakum ma sa'altum ba dai abin da kuke so shine ainihin wake ba da alkama da sauransu to ku sauka kowane irin birni ku je kowane irin birni ku je kowane irin gari nan ba ana nufin Bisira wanda muka sani ba an kawo shi na kira kuma an sa tanwini ku je kowane irin gari daga cikin garuruwa akwai wannan abin da kuka roƙa za ku same shi amma ku sani in kun cinye shi nan gaba in za ku ƙara sai kun yi noma yanzu wahala ne ya same ku ya ku isra'il fa inna lakum ma sa'altum kuna da abin da kuka roƙa sai Allah ya ce wa ban alaihi muzilla sai aka doka musu kaskanci me bako a ce wa ju'ilat alaihi alaihim zilla ju'ilat an gani yanda ya kamata a ce wa ju'ilat ne amma ana so a nuna an buga shi a cikin zuciyar ya tabbata ba zai fita ba shi sa aka cire ju'ilat sai aka sami ban, wato an buga shi an doka shi a cikin kirjinsu ya riga ya tabbata ba zai ƙara fita ba sun zama to kaskantattu ila kiyama wato ilan alaihim zilla wal maskana sai aka sanya musu ƙasƙanci da kuma talauci zai zama to komai ba za su iya yi su kadai ba komai suna bukatan wasu mutane yanzu isra'ila tana so ta yaƙi iran shin ita kadai take kan Iran ko da taimakon wata kasa to Allah ta'ala ya riga ya kaddara Isra'ila ba za ta taba yin yaki ita kadai ba idan ita kadai ne ba da samu mata yimka ba ba za ta iya ba Allah ya sa mata kaskanci da talauci kullum suna cikin Allah zai samu da rashin kwanciyar hankali kullum suna cikin tsoro saboda irin miyagun ɗabi'unsu da irin mu'amalarsu ga annabawansu da irin rashin mutuntawa ga ubangijinsu wa duribat alaihi muzilla wal maskana an sanya musu kaskanci da talauci wa ba'u bi ghadabin min Allah sai suka dawo da wani irin fushi daga Allah suka dawo Allah na tsananin fushi da su su ne Allah yake cewa gairar magdubi alaihim wala dhalin al magdubi alaihim su ne yahudawa sun san gaskiya amma ba su yi aiki da shi ba duk mutumin da ya san gaskiya bai yi aiki da shi ba ya yi koyi da yahudawa yahudawa su ne allah ya nuna musu gaskiya amma suka aje wannan gaskiya suka yi fatali da shi sai suka dawo da wani irin fushi na musamman daga wajen allah to me yasa allah ya jarabe su da irin wannan abu ga bani isra'il a tsakiyar larabawa ga ainihin yahudawa ga sunan a tsakiyar larabawa da farisawa su ɗan isra'il kullum suna ɗari-ɗari in ba an gama da ainihin farisawa ba su suna ganin hankalinsu ba zai kwanta ba sannan daga bayan sai a koma kan larabawa in ba haka ba hankalinsu ba zai kwanta ba na kwatan gani shi yasa suka ɗauko sojan haya amerika ka taimaka musu saboda an jarabe su da kaskanci ba za su iya yin abu su kadai ba an gano wannan ko sai suka zo suka nemi a zo a kau da iran su samu kwanciyar hankali ita kuma iran ba ruwanta da su da ma za su kwantar da hankalinsu ba ruwan iran da su tabbas iran tana tane da miyagun makamai tun da aka yi revolution na iran iran take ta shirye-shirye take ta shirye-shirye kusan larabawa sun san iran tana tana tare da gun makamai wanda makamanta ya ninninka na larabawa su da yawa yana da wuya a cikin middle east nan gabas tsakiya a samu wanda za su iya yakan iran kai tsaye saboda irin karfin makaman da suka tanada kuma karfin makaman kada ku yi tunanin sun tanadi makaman ne don isra'ila la ba su tanaji makaman don isra'ila ba sun tanaji makaman don waye sun tanaji makaman don yanzu larabawa to larabawa ko ba su da karfin su ba su da makaman irin nasu sai suka nemo super power su ma suka nemo taimakon america su ma suka ce america za mu biya ki ki ringa ba mu kariya daga sharin iran saboda iran in ta samu iko a kanmu za ta kama mu ta kashe mu kuma ta tilasta mana bin aƙidanta na shi'anci an gane wannan ko duk mutumin da ya ƙi bin aƙidanta zai tafi lahira to yanzu da isra'ila da iran a gabas ta tsakiya su wane ne suka fi shari ga musulmi kaga da iran ba ta da ajandar yahudawa to ila wani ya ce ah, ba ga shi ana yaƙi da iran da isra'ila ba sai mu ce wane ne ya fara kai hari iran da ya fara kai hari kun taba gani ko da wasa iran ta kai ma wata daula ta kafira hari iran ba ta taba kai ma wata daula kafira hari babu suna ba gani kun taba gani iran ta je ta ta kafa ainihin hezbollah ko ta kafa houthis ko ta kafa ainihin militias a wasu garuruwa na kafirai a ina ce kafawa to kenan sharrin iran yana kan wa musulmai tun makaman da iran suke tare da wasu da kuma wani mutum saboda wawanci zai addu'a allah ya taimaki iran to idan allah ya taimake ta nan gaba wa za ta koma kan shi kai da kake mata addu'a kana cewa ya allah ka taimaki iran ta samu nasara kan isra'ila ta koma kaina dan dama ni ne asalin target ba isra'ila ba akwai iran ta kafa hezbollah a lebanon ba ta kafa hizbullah a cikin israel ba a can yaman ta kafa hutu a iraki ta kafa alhashadu sha'abi a garuruwa da dama tana kokarin kafa 'yan ta'adda ita kudin iran mafi yawa yana tafiya ne kan 'yan ta'adda mutanen garin iran ba sa moran dukiyan iran shi sa kaga suna yawan zanga-zanga Allah ya ba Iran arziki amma arzikin yana karewa wajen wa yana karewa wajen tanadan makamai zuwa ga 'yan ta'adda najeriya ga allah bai taimake mu ba ga mu ma mun samu wani hezbollah Kuna gano wannan aiki iran za ta iya kashe ko na wani ta sai bama bamai ta sai mizayi ta ba 'yan ta'adda a garuruwan musulmi ta hana musulmi sakat ba ka taba ganin ta hana ainihin kafirai sakat su kuma kafirai a tunaninsu iran tana so ta zira musulmi a hali ita iran ba ruwanta da su kuma alamu da yawa sun nuna ba ruwan iran da su an gani to su yahudawa wannan shine ɗabi'ansu an buga musu ainihin ƙasƙanci da talauci wa ba'u bi gazabin min Allah sun dawo da wani irin fushi na musamman daga wajen Allah me yasa suka dawo da fushi daga Allah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wannan saboda su yahudawa bani isra'il la'anannu yahudawa sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah an gane wannan ko duk da malamai da yawa suna cewa a daina kiransu banu isra'il a kira su da yahud an gane wannan ko sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah annabawa za su zo musu da ayoyi su yi fatali da shi su karyata wa ya ƙatulunan nabiyyi na biyu na bigairin haƙ kuma suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba shin dama annabawa sukan zo da wani abu wanda laifi ne wanda zai zama zamanto haƙƙin bani isra'il ko haƙƙin yahudawa su kashe su annabawa ma'asumai ne ba za su aikata wani abu da zai cutar da ainihin yahudawa ba bil hasali ma sai dai su kawo da abubuwan da zai zama alkhairi gare su an gane ko to kenan ashe suna kashe annabawa da gairin haq wannan qaidun ne agalabi la mafhuma la dama duk kisan da za a yi ma annabawa da gairin haq wa man yad'u ma allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi wanda ya kira wani abun bauta daban tare da Allah kuma ya zama to ba shi da hujja kan haka ko dama wajen wajen bautan wani Allah aka samu hujja dama mutum zai shirka kuma ya zama yana da hujja da zai gaya ma Allah dalilin da yasa ya shirka aidun agalabi la kuma ko to da suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba zalika bima asawwa kanu ya asabi. wannan saboda saban saban da suka yi kuma sun kasance suna ta'addanci su bane Isra'il su mutane ne masu yawan saban Allah mutumin da yake da yawan saban Allah wanda saban Allah ya masa katutu a cikin zuciya Zaka baya sha'awan bai wa'azi ko tunda mutum mai yawan sabon Allah ne in ya ga wani mai wa'azi ya zo zai shiryar da shi dole ya rinka jin haushi shi shi yasa su din nan suke kashe annabawa innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi a innal ladzina can wa yaqtuluna nabiyina bighairi alhaq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti min an-nas wa bashirhum bihi innal ladzina bi yakfuruna bi ayati llahi innal lazina innal lazina yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haq wa innan da suke kafirce ma ayoyin Allah suke kashe annabawa ba tare da wani haƙƙi ba wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas suna kashe wa'annan da suke umarni da adalci daga cikin mutane duk wanda zai ce a zo a yi adalci a zo a gina addini akan tauhidi babu shirka a zo a gina addini babu bid'a a daina saɓon Allah a daina ta'addanci to wannan abin na musu zafi sai ka ga sun zo sun kashe wa'annan annabawa sun zo sun kashe malaman da suke umurtansu da adalci to irin wa'annan yi musu albishir da azaba mai raɗaɗi Allah shi kiyaye kaga da wannan kenan mutanen da suka zo suka ɗauke addinin tauhidi suka zo da shirka sun musanya allazi huwa adna bil ladhi huwa khair ko ana karanta da ku tauhidi kuna jin haushin tauhidi sai kuka zo kuna so ku zo a karanta da shirka ana karanta da ku sunna sai ya zama to ba kwa son wannan sunna kuna so a karanta da ku bid'a ana karanta da ku biyayya ga Allah sai ya zama to kuna so a cire wannan biyayya ga Allah a koma a karanta da ku sabon Allah yaya kaga sai mu ce muku atastabdiluna allazi huwa adna bil ladhi huwa khair an gane addinin musulunci sai wani na so a cire musulunci a kawo kafirci addinin tauhidi yana so a cire a kawo addinin shirka addinin sunna yana so a cire a kawo addinin bid'a addinin biyayya ga Allah yana so a ciro a kawo addinin saba ma Allah a tasabdilu lallazi huwa adna bil ladhi huwa khair Allah shi kiyaye an ce lokaci yayi za mu tsaya ne na'am wa alaikum assalam sallar ruwa zai iya yi waka wasu abin da yake magana kamar sallar roƙon ruwa da abu hanifa ya ce babu sallar roƙon ruwa sai dai addu'a roƙon ruwa ba za a yi ma abu hanifa uzuri ba a ɗauka hadisan da suka yi magana a kan sallar roƙon ruwa bai gansu ba ne sai muke dama wannan shine abin da malamai suka yi masa uzuri a kai cewa mai yiwuwa ne ya zamanto abu hanifa bai ga hadisan ba ko hadisan sun zo masa ta hanyar da ba su inganta ba an fahimta ko to wannan shi ne shi ya sanya ka riƙe ainihin mazhaba guda ɗaya babu abin da ya fi shi saboda in ka riƙe wannan mazhaba zai iya yiwa akwai wani abu wanda malamin wannan mazhaba bai gani ba zai iya yiwa akwai wasu hadisai ingantattu bai gani ba sai ya yanke hukunci ba tare da wayannan hadisan ba idan ka zo ka rike shi shi kadai zai zamanto duk wannan hadisai ingantattu wanda aka gina hukunci zaka ce ƙarya ne ka tsaya kana makauniyar biyayya kana yin ta'assubanci kamar yadda muke ganin masu ta'assubanci ga mazhaba su ma masu ta'assubanci da mazhaba suna daga cikin a tasabdiluna allazi huwa adna bil ladzi huwa khair mutum ya rike mutun ya musanya hadisai ingantattu ya rike ainihin karantarwar magabata da ra'ayin mazhaba yaya ya musanya abin da yake na ƙasa ƙasa da ya bar abin da yake alkhairi ga qur'ani ga hadisai ingantattu wanda suka zo da isnadi mai kyau sai mutum ya ajiye waɗannan hadisai ingantattu sai ya zo yana riko da ra'ayin ƙala fulanun ƙala fulanun to wannan mutumin ya fada cikin wani irin bata mai girman gaske an gane ko wanda irin wannan bata a hankali a hankali zai iya kai shi zuwa ga kafirci duk mutumin da ya bar qur'ani da hadisi ingantacce ya kama ra'ayin malami ra'ayi mai rauni to wanda mutumin gaskiya ya bace kuma a hankali a hankali wanda malami za a neme shi wato daga musulunci zuwa kafirci a hankali a hankali in bai yi gaggawa ya tuba ba Allahu a'lam na'am wa alaikum salam yana cewa ba wani malami yana cewa za ka iya zuwa sallan gawa ko babu alwala wannan shine mazhaba na abu hanifa shi abu hanifa ya ce sallan gawa addu'a ne ba sallah ba yake in kace sallan gawa sallah ne me yasa baka ruku me yasa baka sujada me yasa baka zaman tagiya an taba sallah ba ruku an taba sallah ba sujada an taba sallah ba zaman tahiya to ba sallah bane addu'a ne to shi kuma sai aka bashi amsa dama duk wani addu'a dama sai an kabara harama ake yin addu'a sai an yi salatin annaba ake yin addu'a ko eh to sannan kuma in an zo ana yin ana yin ainihin wato maimakon raka'a uku raka'a hudu kai ana yin dama addu'a ana kasa shi kashi hudu ne kashin farko a yi kabbara ayi ayi addu'a kashi na biyu ko kuma gawa kawai ake ma wannan wannan ya nuna mana shi gawa yana da sallah sallan gawa yana da ainihin tsarin shi na daban wanda ya bambanta daga sauran sallah sai sa manzo Allah ya kira shi sallah kuma sahabban annabi sun yi sallah kuma an yi sallama a cikin wannan sallah din saboda haka abin da yake sahihi daga ra'ayin malamai shine wato sallan gawa ne ba addu'a ba a cikin sallan dai akwai addu'a amma asali ce sallah ne mazhaban abu hanifa ta yi kuskure akan wannan matsala da take cewa babu sallan gawa sai dai addu'an gawa kamar babu sallan istisqa sai dai addu'an istisqa ko wannan kuskure ne an gane Allahu akbar na'am sallah sallah da alwala wa man salla bi ghairi wudu'i amidan fa huwa kafirun kufran duna kufr Allahu a'lam eh ta dalili da shi ga kuma nasi ya tabbata ai idan nasi ya tabbata bai halatta kai ta dalili wa hal ma'a wujudul bahri yakfi tayammumu liman laysa ma'zuran lada fuqaha'ihi wa hal ma'a wujudil bahri yakfi tayammuhu shin ina akwai ina akwai teku shin da yawa na wadatarwa ga teku wanda ruwa ba zai tare ba kana da uzurin yin ba? ga wanda malaman fikiyu ba zai yi masa uzuri ba akwai wanda malaman fikiyu suke mai kuma yi uzuri ko da akwai ruwa in yana cikin rashin lafiya mai tsanani wanda aka ce in ya taɓa ruwa ciwon zai ƙara tsananta ko zai iya mutuwa to ne kawai aka yi ba uzuri amma in ba haka ba a yi uzuri ba in ga ruwa ka zo ka yi taimama in ga hadisi ingantacce ka zo kana yin wani ishtihadi an gano wani ku? ba a sauraren ishtihadi ga hadisai ya inganta eh? subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk